ce ya samu wasu 'yan kalubale kaɗan daga cikin waƙan ne wanda shi sa har yanzu mutane ba su ji ya yi wani sharhi da zai saki waƙar ba ya ce yana ba fans ɗinsa haƙuri game da wannan waƙar a jira a jira sai gobe wanda a yanzu haka mata da maza sun mata ca a tiktok wanda ma daga bisani mutane suna sun zuba ido kawai ita suke jira a jira a jira sai gobe wanda ya ce sun ɗan samu matsala da furodusan sa ne kan wakar ya ce waka ta farko wadda ya shirya wa masoyinsa da natsuwa da hazaƙa da kokarinsa ya zage amma sun ɗan samu matsala da furodusa ne saboda wasu 'yan dalilai ƙalilan. to sai dai kada ka manta mai saurare sai dai idan har yanzu ne farkon zuwan kasar nan tamu ta farko mai albarka kada ka manta ka danna subscribing da alamar kararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun dora a kasan bidiyon nan kuwa can ka duba za ka ga alamar lakin ka danna mana kashi dai ya buga kiɗan a jira a jira sai gobe ne tun shekara 2021 ya buga kidan wakar a jira a jira sai gobe wanda hamisu breka ya fara rubuta wakar a jira a jira sai gobe 2022 bayo wanda Hamisu Breka ya fara rubuta waƙar a jira a jira sai gobe 2022. Waƙar da ya at least ta ɗau shekara uku Hamisu Breka yana tira dinta yana ƙoƙarin ya za a yi ya fahimtar da masoyansa a cikin wannan waƙar. Wannan tunko daga yanzu masoya wasu sun ce sun ji daɗin wakar nan wanda wasu suka rikice totali suka ce ya yi su samu wakar a jira a jira sai sai gobe. Amma sai daga bisani kuma wasu 'yan adawa daga can gefe sun fara cewa a yi san wakar a jira a jira sai gobe wata kwata bata yi ma'ana ba ma da mutane za su anshe ta wai waka ce ma atleast ma hamisu breka kama kame a jira a jira sai gobe wai kama kame shi kuma wakin ya furta ya ce ko mai zai yi baya bukatar wani kushe ko kuma wata adawa da hasada sannan shi wannan dukka ba zai hana shi yin abin da ya sa a gaba ba na haka yana yi wa masoyansa albishir shi ba zai ba gudu ba ja da baya waka koyansa aka fara ko dare ko rana ko safiya domin har mawaƙi